assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau talata sha ɗaya ga watan ramadan hijirar babban jakadan allah ko babban maji-daɗin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1443 wanda ya daidai da 12 ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2022 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu to za mu fara ne da tambayoyi kamar dai ko yaushe mai wannan tambayar abin da yake magana a yi ma mata wa'azi su rika kyautata ma mazajensu to ina ganin abin da ya dace mu yi mu yi akasin abin da ya ce domin ba kullum mata ne masu laifi ba ko? da yawan lokuta za ka samu mazajen su ne da rashin kirki lokacin da kan nemi aurenta ji kake duniya babu abin da kake so sai ita ta karba maka ta ce ta yadda ka ce kana son ta tace ta yadda ka dibi yawan ni'imar da ke ciki ni'imar Allah da ke ciki na ta furta ta yadda din ta gayyato ka cikin iyayenta ta yi maka tsaye cikin mabidanta ga baki ɗaya ta ce niwa ne nake so aka zo aka yi magana aka yi kome aka shirya aure aka ɗaura aure ta zo ta yadda da kai ta baka dukkan wani haƙƙi na aure da ya kamata ta baka ta bar iyayenta ta bar danginta ta bar kowa nata ta dawo gidanka ta tare wanda bata taba zama da shi ba yariya ce wadda bata taba zama tare da wani ɗa namiji ba amma kuma farin ciki take tana murna ta rabo da uwar da ta haife ta ta bar uban da ya haife ta ta bar danginta waɗanda ta saba da su ta dawo zama tare da kai ta ɗauki iyayenka a matsayin iyayenta ‘yan uwanka a matsayin ‘yan uwanta tare da ƙananan shekarun da take da su aka zauna har allah maɗaukakin sarki ya kawo mata ciki ta zauna rauni cikin rauni ɗauke da cikin yau a kwanta ba daɗi a tashi ba daɗi a yi ni ba daɗi gobe ma haka ciki na girma har ta kai shekarun haihuwa ta haifan maka ɗakoɗiya aka zo aka yi bikin da duk ake yi aka yi farin cikin da ake yi jikinta ya kurkura daga yadda take canda ta shayar da ɗanɗan nono ya taso a haka a haka ake rayuwa sannan duka kamanci da wannan ɗiyaucin da ta yi ka waye gari kana ƙuntata mata ko kana cutata mata ka tuna can da idan ta ce tana son abu da gaggawa ake yi ko sadda kana neman aurenta ƙarya kake mata ma kana nuna mata irin yadda duniya ta buɗe maka kana mata ƙarya kana nuna mata yadda komi yake daidai da ka ji labarin wata matsala ta taso yanzu kana shiƙawa ka rufe wannan matsalar ba ka ita haka take ka. kuma mijin da take tunanin ta aura kenan yanzu kuma ta shigo gidanka ta tarar da aka sai haka ai shi kaɗai ya isa ya sa tare na ka ko to ina ga duk sauran abubuwa sannan ta kama ka da waya kana maƙe-maƙe can kana waya da wata kwatanta kai ka kama ta tana waya da wani ya za ka ji ta kama ka da wannan laifin yau gobe ta kama ka da wancan laifin kwatanta kai ne ke kama ta da waɗannan laifukan kasa ta cikin gida kasa makulli, ka rufe kai ka fita kana yawon ka kana shakatawa ita babu wani abu na shakatawa da kake mata ka tara mai nama can waje ka ci nama ka kushi ka je supermarket ka samu wani jis mai daɗi ka sha ka zo ka cika mata a ciki da ruwan kunu ko da ka aure ta fata tana kyalkyali saboda iyayenta na kulawa da ita amma yanzu fatar ta fara kekewa. wasu ƙuraje sun fara fitowa rama ta shiga jikinta ya furfura kyawanta ya rage ta kasa sai mata kayan kwalliya ba turare ba wani man shafawa ba wani sabulu mace ba kwalliya ko ba mace bace ko sai a waye gari ta dushe kuma sai ka daga kai kana hange-hange kana kallon wasu a ta cewa kai ne ake makishiya yau mataka ta taso ta tarar da kai ta ce to mala aminu buwa sai a yi haƙuri ko shehu shiyo allah ramma yau ana wajen jan ƙur'ani ko to allah ya gwada min wani wanda shi kuma hadisi ya iya ja ina so ya haɗa ƙur'ani da hadisi don haka zai ma kishiya ya za ka ji ga ranka ta ga sai yaƙi ta ce maka to zan yi rabon kwana idan na kwana uku wurinka zan koma wajen abokin aurenka in kwana uku wuri ne eh ya kawo ji zai ji wannan an fahimci wannan kaga duk abotar da take tsakanin kama da shi ta walwale ko zaman lafiya da kwanciyar hankalinka ya ƙare a zo a ce za a yi maka haka to haka su ma mata mutane ne abinda muke ji su ma suna ji don haka mazaizi a kyautata ma mata a kula da su a riƙe haƙƙin Allah a riƙe amanar Allah wanda ya riƙe haƙƙin Allah zai gani tun a nan duniya wanda bai riƙe haƙƙin Allah ba kuma zai gani sai ta gefen mata ƙalilan akwai abin da ke ban takaici ka ga mace mai kyau a gida ta ƙi kwalliya ta ƙi gyara jiki ta ƙi mai sai ka ga mijin tana biyar wata lankwasashiya kamar wadda aka zaro a cikin kabari haka za ka ga yana biye da ita ke ga ki allah ya miki duk abin da ake mamace wanda ake jan hankalin namiji da shi amma ke watsar da shi ke bari mijin kina can na biya wata kamar fatalwa wadda ba ko ajin ku ɗaya ba wallahi idan kika taka to akwai step dubu ki da ita don haka kuma mata ku yi ƙoƙari ku san yadda kuke ku riƙe mazajenku muna ganin waɗanda mazajenku ke biya waje wallahi muna ganin su ko mai goge-gogen ki bata kai ba ita ce za ki ga yana ta rusunawa yana ta rusunawa ki ga ya yi nil dawon gabanta ka ga babban mutum yana hawaye gabanta to wai halan wannan wai ni irin mata ne ke gare shi wani kana aza matan shi haka suke kamar awaki to idan kuma ka ga matan shi sai ka ce a'a mai wannan me yake da nan an fahimta ku daina barin mazajenku suna kalle-kallen fina-finai a nan ne suke leƙe-leƙe su ga waccan su ga wannan har su komo idanunsu su buɗe suna kallon wasu mataye a duk lokacin da ya ɗauki remote ya sa kallon wani fim ɗauki remote ke kunna mai sallan tarawihi ta ɗakin ka'aba a duk lokacin da ya sa wani fim kunna mai karatun wani babban malami ko kuma kunna mai kira'a surai ko kira'a wani daga cikin manyan ƙura na faɗa miki ummu amma da ki yi mishi haka gobe mu game zai yi zai ɗauke remote na ya sake ce ban son ƙur'ani zan kunna fim ne amma ke taimaka mai an kunna fim an yi kallo matan nan da yake kallo akwai abin da zai gani ga jikinsu tunda sakin jiki suke yi ko gobe ido ne zai bude gare su ya dawo yana neman wasu mata kuma ki dawo kina kuka don haka ku gyara abin da ake kallo cikin gidajen ku ya kai ki kara ke hana mai kallon fim ke sa shi kallon ƙur'ani mu ga ina zai kai ki kara zai faɗa mu iyayenki na kawo karanta ba ta bari na kallon fina-finan indiya da na amerika sai dai ta kunna mini qur'ani maga yana faɗa ma iyayenki haka wa zai kai ba ƙara ya faɗa mai haka ku daina barin su suna kallon waɗannan waƙe-waƙen nan ne ake sace muku mazaji saken da kuke yi kenan ku daina duk lokacin da aka ya kunna wani abu ke kashe ke kunna ƙur'ani ke kashe ke kunna tafsiri in ma kin ga alamar ka wabbe so ki samu yan dubarar da Allah ya miki ta mata ki ja hankali ne a koma ana ta kallon fim din ana ta kallon abin nan qur'anin ko kuma ana ta kallon wa'azin da nan ma sai ki mishi tambaya cikin wa'azin haka ake yi sai wannan fasikanci da yawa cikin al'ummar mu yayi sauki wannan bala'in da yawa cikin al'ummar mu ya sauki amma mazaje masu aure ana ana ta neman mata abin ya zama rampant yare samari ne ma iyayen samarin ne ma su ma da su da matan aure sakwa-sakwa cikin gidaje amma kuma suna can idan suna can ga wasu mata na daban to inda abin ya samu asali kenan sannan ku mazaje ku tausaya ma mata kada ka ci nama waje sai ka ɗauka ka kai mata kada ka sha juice waje sai ka ɗauka ka kai mata duk abin da za ka ci ka ɗauka ka kai mata sai mata kayan kwalliya ta yi kwalliya ke kuma hana mishi kallon fina-finai jikinki ya kyau ki fi yadda ya auro ki sai ki ga babu wata wadda yake sha'awa in baki ba sai ki ga mai fira ya kai karfe ɗaya na dare sai ki ga yanzu sannu sannu ya dawo sha biyu sannu sannu ya dawo sha ɗai sannu sannu ya dawo goma sannu sannu ya dawo tara har sai kici mai gida ba a ɗan fita dai an fahimta amma ke kyale shi duk yadda ya san ba ke kula da shi ba da sauransu ke ga zai yi waje da can kuma sai wata ta ɗauki hankali shi ga mata nan sun yawa waje neman mazan suke kamar su mutu wannan da ke rena nema ne take yi kuma tana iya ta yi komai ta kai any land ta kai kowane irin mataki wajen ta ga cewa ta jawo hankalin shi allah maɗaukin sarki ya taimake mu sai mu ci gaba da karatunmu inda muka kwana insha allahu ta'ala to mun ji a karatunmu na jiya yadda wasu daga cikin sufaha suka yi mitin suka kashe khalifan musulunci ɗaya daga cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna ɗaya daga cikin halifofi annabi sallallahu alaihi wasallama shiryayyu ɗaya daga cikin asabi kunal awwalu na minal muhajirin waɗanda fa Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su amma kuma tare da Allah ya yarda da su wani ɗan adam ya ce objection ya Allah ni ba yarda da su ba su ne a immatu dalal Allah ya ce ya yarda da su kai kuma ka ce a Allah baka iya ba ban yarda da su ba ya Allah ni na da wannan mataki na ma'auni sai na aza su bisa wannan sikilin na auna su wanda ya fi naka ya Allah sa'annan sai in gani sun cancanta ko ba su cancanta ba ga su abdurrahman bin muljam da suka aza su ali bisa wannan ma'aunin nasu wanda suna ganin yafi na allah sai suka ga cewa ashe ba shiryayyu ba ne ashe a'immatu dalal ne da haka suka ɗauki matakin kashe su ko wanda daga ƙarshe suka samu sa'a suka samu ko kuma in suka yi rashin sa'a shi abdurrahman bin muljam din ya kashe imamu ali allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda wanda wannan mutuwa ce mai zafi a cikin musulunci mutuwa ce marar daɗi ga musulmi duk inda yake kun ga fitinar ta ƙanana su taso ba su ga girman manya ba wanda ta nan iblis yake al'amari ne da ya ɗebe maka kwarjinin magabatanka suka dawo suka zama su ne makiyanka to ya gama da kai domin za ka aje su gefe kai ka ɗauki naka tunani kai da naka lissafi da naka jahilci za ka yi amfani kana zaton cewa waɗancan iliminsu bai kai ba wanda da'awa irin wannan tana nan tana ta yaduwa ana nuna maka irin su imamu ahmad ba su kai ba imamu ahmad bai dogara ga littafi ba yadda muke kaga an buɗe littafi ana karatu shi bai karatun littafi shi shine littafin shi ake karatu ya haddace hadisi ɗaiɗaiɗai gabani ya bar duniya har hadisi miliyan uku ga kai ko cikin bacci ka tayar da imamu ahmad ya miƙe ka tambaye shi hadisi za ka ji kawai yana faɗa maka haddasa ni fulanun an fulanun an fulanin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala kaza wa kaza idan ka kawo mishi hadisi mai rauni hadisi mai illa da ya sunce na hadisi har ware hadisin yake ji yan hadisi annabi ne na iya bambanta kamshin hadisin yake ji ga malamai nan irin su imamu dara kutuni ga abokin imamu ahmad na irin su imamu ya ibn ma'in ga malamai nan daban-daban irin su imamu muhaddisi na imamul bukhari wanda duk yace zai raba ka da tafarki irin nasu wallahi ka san baka da maki irin shi kada ka taɓa karɓa mishi da ka ji mutum yana ƙoƙarin kawo ka aibinsu kawai ka isti'aza ka tashi ka bashi wuri domin wata fisga ce kawai daga shiɗan iblis ne ke son ya fisge ka ya ɗora ka bisa ga ɗaya daga cikin hanyoyin nan nashi waɗanda yake ɗaura bayan allah yana ɓatar da su tunda shi dai alkawali ke gare shi ya ce ya Allah su ya batar da ya adam ga baki daya don haka yanzu ya ɗauko alkawali ne ga Allah yana da mandate na cewa zai batar da bayan Allah ga baki daya to hanya ta farko in dai ba shirka ya ɗora ka akanta ba ma dama bai ɗora ka akan shirka ba abu na farko da yake so ya ɗora ka shine bid'a cike aƙidarka ya zanka wayi gari kana kallon magabatan ka ba daidai ba ta yadda za ka ƙirƙiro kanka sabuwar aƙida wadda ƙarshen wannan aƙidar shine ta ɗauke ka fly over ce wadda za ta zukuci ka gaba da cikin wuta to kun ga waɗannan mutanen sun wayi gari sun kashe usman bin affan ɓannar da suka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta isa ba aka shigo fagen daga suka kashe zubairu bin al-awwam bata isa ba bannar da suka wa annabi sallallahu alaihi suka kashe talha ibn ubaidillah min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alai wa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir Allah madaukakin sarki ce wa ma baddalu tabdila annabi yace talha min man qada nahba to wannan talha ibn ubaidillah yana cikin waɗanda suka kashe ba manzon Allah ɓarnar da suka wa manzon Allah bata isa ba suka kashe Ammar bin Yasir su ne fa cikin sojoji suke zagayawa suka nufi kashe ummul na Aisha Allah bai ba su dama ba suka zubar da jinin sahabban annabi da tabi'ai da manyan malaman musulunci daban-daban sama ga mutum dubu ishirin barnar bata ishe su ba sai da suka zubar da jinin ɗaya daga cikin manya-manyan kalifofin nan shine ali bin abi talib suka yi ma ali kisa na gila aka sa takobi aka datse ali da annabi na raye ka ji yadda zai jin jinin ali na zuba ya annabi zai ji ga rayuwar shi wannan bata isa ba bayan wucewa ali aka nada alhassan shugabanci alhassan ya ji tsoron kada fitina ta ci gaba da gudana don haka alhassan bin ali ya ce ya sauka bisa khalifanci ya bar ma ma'awuya wallahi waɗannan mutanen shuɗewa suka yi ga alhassan bin ali idan sun shuɗe saboda ya hana fitinar ya ce ba menene ake mafaɗan ba khalifanci ba dai da shugabanci ya ce to ni na sauka duk mai bi na yabi muawiya ya ce a zauna lafiya ina son jinin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a tsare shi a samu zaman lafiya a yi karatu amma kullum a riƙa zubar da jinin makaranta ƙur'ani mai karatun ƙur'ani ya ɗauki takobi ya sari ɗan uwanshi mai karatun ƙur'ani alhassa ya ce ban yarda da wannan ba dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ibni haza sayyid eh, ya ce wannan ɗanawa sayyidun shugaba ne yace da sannu allah maɗaukakin sarki zai sulhunta da shi tsakanin jama'a biyu waɗanda suke faɗa da juna bainahuma maktatalatun azima wanda tsakanin su akwai mutanen da aka kashe masu yawa an yi ta kisan kai an kashe wannan an kashe wancan an yi ta kisa an yi ta kisa an yi ta kisa to Allah zai sulhunta da alhassan bin ali kuma haka ta faru daga ƙarshe aka samu wata mata wadda ita ma tana ciki irin waɗannan mutanen ta zo ta aure shi an yi ta ruwayoyi ga wanda ya bata sammu ya ce ta sa da sauransu amma babu abin da ya tabbatu daga cikin wannan ita dai wannan matar babu shakka kasancewa tana ciki irin waɗannan mutanen masu son fitina ta samu alhassan bin ali guba cikin abinci ya ci wannan gubar guban ya zama yana aman jini jika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na farko a ce cikin al'ummar annabi muhammad wani ya sa mai guba ya ci yana aman jini shin ya zuciyar annabi za ta yi ya yi daidai da lokacin wafati annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake turbuɗe annabi an gama turbuɗe annabi sahabbai sun juyo kowannensu zuciya shi tana cike da bakin ciki kowannensu yana cike da tashin hankali sahabbai sun fuskanto anas bin malik ya ce sai faɗi matu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zahara ta tare ni ta ce ya anasun kaifa tabat lakum anfusukum an tuhusu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama turab ya zukatanku suka yi muku daɗi ya kuka ji ga rayukanku da za ku iya riƙe ɗibar ƙasa kuna zuba ta ga jikin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka fadima kuka take tana ya abatahu ila jibril nan ahu ta ce ai mu ba mu ake kawo makukan wa fati annabi ba mala'ika jibril ake kai makuka ya abatahu man jannatul firdausi ma'awahu wallahi fatima kuka take ya fadima ke ji garanta to ka kwatanta yadda annabi zai jin bakin ciki a ce ɗaya daga cikin al'ummashi a samu ta mace ta ƙadara ta ɗebi guba taba alhassan bin ali jika annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dan dan ma a zahara shin wai wannan kiyayya ta mice wa suke kiyayya da za su kashe shi wallahi wannan ya nuna ba wani ake ƙi ba in ba annabi muhammad tage shi ne annabi muhammad tunda dai ba a iya taba annabin to bari a taba daga cikin jikokin shi ko to haka aka dawo aka taɓa alhassan bin ali daga ƙarshe bayan kashe alhassan bin ali zuwa shekaru goma zuwa sha ɗaya kuma aka dawo ga jikan na annabi na biyu alhussaini bin ali shi ma ya aka yi mishi mutuwa ce marar daɗi da muna tattaunawa da za ka ji irin yadda al'amarin yake wallahi annabi tun yana duniya ya san za a kashe alhussaini kuma ya yi bakin cikin za a kashe al tun yana raye a nan duniya kuma jini al-husaini beno ali jikan manzon allah ba zai zuba gaban za ba jini al-hassan beno ali ba zai zuba gaban za ba jini ali beno abi talib ba zai zuba gaban za ba jini ammar bin yasir ba zai zuba gaban za ba jinin Usman bin Affan ba zai zuba ga banza ba jinin zubairu bin al-awwam ba zai zuba ga banza ba haka ma jinin talha ibn ubaidillah ba zai zuba ga banza ba dukkanin sahabban da aka kashe wallahi su ba zai zuba ga banza ba da annabi na raye ka dubi fuskar annabi kaga yadda za ta hurhura kashe ɗaya daga cikin waɗannan zaratan mazaizai rijalun sadaqu ma ahadullah alai wallahi da hankalinka zai tashi rama me ya ja aka kashe su me ya ja wannan tashi hankalin yara ne su faha'ul ahlam masu ƙananan hankali su ne suka yi aiki da hankalinsu suka ga magabata ba su iya komai ba magabata ba su kware ba magabata ba su tsoron Allah suka ji cewa yau suke tsoron Allah suka naɗa kansu a matsayin masu tsoron Allah har suka kashe waɗannan zarata mazaizan kuma duka malaman da ake kashewa na musulunci kaje kaje yaya aka kashe su su wane ne suka kashe su wallahi duka yare ne masu irin wannan tunanin su ne ke kashe malaman duk inda ka ji an kashe wani malami je bincika za ka ga masu irin wannan halin su ne suka kashe su da suna raye lokacin sahabbai da su ne ke kashen ali da su ne ke kashen al-hussein da kuma su ne ke kashen al-hassan da su ne ke kashe su amaru bin yasir da su ne ke kashe manya-manyan zaratan mazaizai na manzo allah sallallahu alaihi wasallam fuskoki waɗanda duk annabi ya dubi waɗannan fuskokin farin ciki yake yi yi ga su ana kashe su to ta irin wannan hanyar ne iblis ke samu ya jefa maka shubuha ya jefa ma wasu shubuha sun ce allah ba shi ke kaddarta abubuwa ba suka fito da ƙungiyarsu ta kaddariya sahabai suka ce musu a'a annabi ya karantar da mu allah ke kaddartar da abubuwa suka ce a'a a kuma gabatanmu ba ku iya komai ba mu mu muka iya kuma gabatanmu ne tsoron Allah mu muke tsoron Allah don haka suka naɗa kansu wannan sarautan suka naɗa kansu wannan matsayin suka rika zubar da jine ne suna karantar da mutane barna wasu suka fito suka ce kai su gabaki ɗaya sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama 'yan wuta ne 'yan banda mutum bakwai dukkanin jami'ar annabi ga baki ɗaya sai kwandemin ɗin karantarwa annabi annabi ya karantar da sama ga mutum dubu ɗari suka ce dukkanin su satifiket ɗin bugi ne ke gare su ba su iya ko wacce jami'a ce ta karantar da ɗalibi dubu ɗari ka zo ka ce kayan ma ɗaliban nan yan tabi bakwai kawai suka yi kwalifayin shi wannan jami'ar jami'ar kirki ce wannan jami'ar ta yi abin da ya kamata ta yi to ga annabi muhammad ya zaɓi mutane ya karantar da su kuma wannan zaɓi ne na Allah Allah shi ya zaɓi mutane waɗanda suka fi tsoron Allah suka fi cancanta su kasance sahabban annabi ya zaɓi mu annabi su a cikin al'umma wasu ma daga nisan duniya Allah ya ɗauko su baƙaƙen fata ne irin su bilalu ma'azzinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baƙar fata ne Allah ya zaɓo su mariya alkiptiya mutum a afirka ce allah ya zaɓo ta ga sahabbai na waɗanda suke baƙaƙen fata irinsu zaidu bin harisa wanda ake kira zaidu bin muhammad har sai da allah ya ce a daina kiran shi zaidu ɗan annabi muhammad wanda su malamai ma ke ganin ya riga kowa fara musulunci a duniya ko maganar tasu tana da ƙarfi matuƙa suna ganin ya riga kowa musulunta duniya maganar tashi kuma tana tasu tana da ƙarfi Allah ya zaɓo wasu daga cikin ma kirista suke irin su tamim bin aus addari Allah ya zaɓo wasu daga cikin yahudawa suke irin su abdullahi bin salam Allah ya zaɓo wasu daga cikin mutanen farisa Allah ya tsawaitar da rai ne ko da aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi shekara 200 a duniya ko da aka haifi annabi ya fi shekara 200 ma da duniya amma allah ya aji rayuwar shi saboda mutumin kirki ne mutumin alkhairi ne har aka haifi annabi har annabi ya girma har annabi ya yi hijira ya dawo garin madina sa'an nan ya shigo garin madina ya zo ya karbi musulunci salman al ibn islam al-farisi haka annabi allah ya rika zabo mishi sahabban nan wuri daban-daban sahabban nan suka taru dubu kan dubu annabi ya karantar da su da safe ya karantar da su da rana ya karantar da su da dare wasu ma bodin suke gida annabi masallacin annabi nan ne gurin kwanansu ba su da rigar da za su sa kala biyu na sutura ba su mallaka ba suna nan cikin masallacin annabi nan suke kwana dare da rana da yawansu suturar da ma za su iya rufe jikinsu da ita sosai ba su da kuma sun san hanyar kasuwa inda za su je su nemo amma suna gudun su fita garin nema annabi ya karantar da abin da kunnen su bai ji ba suka zauna masallacin annabi suka ci gaba da karatu ga hannun annabi da yawansu suka yi hijira suka baro iyayensu suka baro dukiyoyinsu suka baro duk abin da suka mallaka a duniya ba su tafo da komai ba wasansu ai musu azaba da wuta amma rubin yasir da wuta ake mishi azaba an kashe mahaifiyar shi gaban idon shi yana kallo shahidiya ta farko a cikin musulunci bayan an kashe mahaifiyar shi aka zo azaba ma da wuta ake mishi ko an kunna mishi wuta ga kai annabi ya shuɗe ya ga wuta na ci ga kan ammar annabi ya kasa daurewa ya zo ya sa hannu ya tafi kan ammar ya hura wannan wutar ya dafi kan ammar ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ammarin kama kunti ala ibrahim ya ke wuta zamo sanyi da aminci ga ammar kamar yadda ki zamo ga annabi ibrahim ya ce isbiru ala ammar ya ce ku yi hankuri ya ku iyalan ala yasir ku yi hankuri ya ku iyalan yasir fa inna mau'idakumul janna lalle wurin da Allah ya muku alkawali gobe kiyama ita ce aljanna ba ku da inda Allah zai sa ku in ba aljanna ba amma ya dawo masallaci annabi ya tare cikin ashabu suffa wanda ɗayansu in yana sallah saboda yunwa jiwa take ɗauka shi ta buge ya faɗi har a gama sallah bai sai inda yake ba wani in yana tafiya ga hanya saboda yunwa zai ga hanya ta karkasu juwa ta ɗauke shi ya faɗi yara su zo suna kuwa suna mishi sowa suna mahaukaci haka dai suka daure suka ci gaba da biyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani hali na tafiya ƙaya ake ci baki na fashewa a yi ni a kwana ba abinci ba a ci ba ba a sha ba ba wata hanya ba ruwa har sai an yanke raƙumi sana'a a ɗibi tukattun biyar raƙumin in ma tsutsa ke ciki ga kuma tukattun bi ga warin abincin da ke ciki da komai a baka ka tsoce tukattun bin domin ka jika cikinka domin ka jika antarka suka bi annabi a irin wannan halin na wahala fi sa'atil usra Allah ya faɗi yace sun bi annabi a cikin sa'a ta wahala wadda wahalar ta kai wahala sai da ma Allah ya kire ta sa'a ta wahala annabi ya rayu da su yana wanda ya yarda da su Allah ya saukar da ayoyin Qur'ani yau wannan ta sauka gobe waccan ta sauka Allah yana faɗin radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa adda lahum jannatin kuma ya musu tattalin aljannoni ta jirimin tati al'anhar duka wannan tattalin da Allah ya musu da sauransu yau a waye gani a ce an cimma lokacin da za ka cika sha ka ƙoshi ni'imar duniya ta maka yawa ka fito duk kafircin da ake yi a duniyan nan duk zaluncin da ake yi a duniyan nan duk barnar da ake yi a duniyan nan babu wata barna da ake yi jiya face yau ana irinta akwai inda mata ke yawo tsirara akwai inda ake fita tsirara kowa na da incin ya yi zina da wani ga yanan cikin duniya kana gani kana ji kana gani yana faruwa ga zalunci nan a kwashe kudin marar lafiya a bar su su mutu a kwashe kudin talakawa a bar su su mutu ba a bai isa ba a turo masu bindigogi su kashe talakawa su kore su kone duka bai ishe ka ba babu abin da ya sha maka kai a'a waɗancan abokan na manzon Allah sahaba annabi waɗanda annabi ya aure ɗiyansu sun aure ɗiya annabi annabi ya rayu da su sun rayu da annabi sun taimaki annabi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ka waye gari ka ce wai cikin nan za ka hidda 'yan wuta nan za ka fitar da azalumai nan za ka fitar da mutanen banza karatunka da iliminka da dubaranka da basiranka da fasaharka da duk abin da ka iya ya ƙare ne kan waɗannan mutanen har kawaye gari kana cewa wai annabi ya bar duniya sahabban shi sun fi dubu ɗari dukkaninsu 'yan wuta ne bakwai ɗaya ne 'yan aljanna la haula wala quwwata illa billah to jama'a farko idan bakwai ne eh, 'yan aljanna cikin jama'a farko to mu yau nawa ne 'yan aljanna wallahi in bakwai ne 'yan aljanna a cikin sahaba annabi zai maka rantsuwa da allah babu ɗan aljanna a yau domin ko babu mai imani irin nasu babu wanda zai ga wahala irin tasu ya jure ba wanda zai iya addini irin nasu kuma ba wanda Allah ya yaba cikin Qur'ani ya saukar da aya ya yabe shi irin su lakin rasulu wallazina amanu ma'ahu sai da Allah ya ce bai ce amanu kurun ba sai da ya ce ma'ahu ya ce jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillah wane ne za a buɗe baki a ce man zallazi ya ƙuridullaha ƙardan hasanan fayu da'ifa hulahu a da'afan kasira ya kwace duk abin da ya mallaka ya zubi to abubakar a siddiqul akbar ya kwace dukiya shiga baki ɗaya zube gaban manzon allah amma kuma sun ce abubakar ɗan wuta ne ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا wannan abubakar as-siddiqul akbar wanda shine sayyidu sahaba sun bude baki sun ce a'a dan wuta ne ba wucewa annabi ya yi riddiyabar addinin annabi ya yi menene kuma annabi ya ce abubakarin filjanna wa umaru filjanna وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وأبو عبيد في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة idan ɗaya daga cikin waɗannan suka shiga wuta kina annabi ya yi ko tun da ce ya aljanna ne idan ɗaya daga cikinsu zai shiga wuta annabi ya kenan tun ce ya aljanna ne to haka iblis ya yi wasa da hankulan mutane ya ɗauke su ya ɗora su a kan bidiya suka wayi gari ba su ganin aibin kowa sai waɗancan magabatan ba su ganin aibin kowa sai magabata ga aibi nan da barna ba wadda ba a yi a yau barnar da wasu suka yi aka kife ƙasa da su ga ta nan yau ana yi kuma tallanta ake yi ana yaɗawa mutanen annabi lut namiji ya zo ma dan uwan shi namiji da sha'awa me ya faru Allah madaukakin sarki ya kife kasar gabaki ɗaya da su sodom yi an gamora har yanzu suna nan archaeologist da menene da menene sun je sun ɗibi ƙasashen wuraren sun auna sun ga cewa an taɓa musu ruwan wuta waɗannan wuraren an taɓa birkice ƙasa da su to aikin da suke aikatawa yau ba a aikata shi ga yana ma an yi rekod ya yi bidiyo ce an turo ga intanet ga fina-finai nan ana ta yi talla ake yi shugaban ƙasan ne na duniya manyan shugabannin ƙasashe suke yawo suna kiran ƙasashe su yi legalizing wannan aikin duk waɗannan mutanen ba su shiga cikin idanunka ba baka damu da su ba manyan shugabannin kasashen duniya donald trump baka damu da shi ba ga wannan shugaba nan biden baka damu da shi ba obama baka damu da shi ba manyan shugabannin kafirci na duniya emmanuel macron baka damu da shi ba kai ba wanda ya dame ka face umar alfaruk faruk shi ya dame ka shi ya tsone maka ido kai umar alfaruk ya tsone maka ido abubakar asiddiqul akbar shi ya tsone maka ido wani na can ali bin abi talib ya tsone mishi ido wani al-husaini bin ali shi ya tsone mishi ido wani fadimatu bintu rasulillah ita ta tsone mishi ido ita yake ta kaici don haka iblis ya raba kan musulmi mun dawo kowa ya zaɓi wani gungu na sahabai su yake takaici wasu kuma ya gangaro manyan malaman musulunci su suke takaici waɗanda suka sayar da rayukansu suka sayar da komai nasu suka zo duniya ba su aje komai ba suka mutu ba su gabar gadon komai ba sau rayu allah ya ba su ƙwaƙwalwa ya ba su ilimi ya ba su duk abin da ake ba bawa na baiwa wanda zai jajarin duniya suka ba duniya baya da abin da ke cikinta suka nufaci abin da yake gurin Allah suka ce ma inda Allah khairun su sun zaɓi abin da yake gurin Allah shine mafi alkhairi suka yi tafiya a cikin ƙasa wajen karɓa hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da tattara su waɗannan malaman suka yi aikin safi suka yi na dare suka zagaye duniya ka je ka binciki ƙasashen da imamul bukhari ya yawata domin karɓa hadisai annabi wallahi ko jirgin sama yi wannan aikin sai ka jinjina ma wannan jirgin wata ran bisa jaki wata ran bisa raƙumi wata ran ƙasa an kwasu kayan nauyi na ilimi yawo ake ana ta karatu yawo ake duk inda aka ji malami sai an je an yi karatu ga hannun shi ga ƙwaƙwalwa allah ya bashi har ana mishi take da amirul mu'mini na fil hadis jabalul hibzi alkabashin natse imamul muhaddisin abu abdullahi muhammadu ibn ismail bin ibrahim bin mugira bin bardisba aljiufi imamul bukhari to yau wani ba wanda yake kirin bukhari ga duk bannar da emmanuel makaron kima musulunci bai damu ba ga duk makircin da ake ma addinin musulunci bai sha mishi kai ba abin da ya dame shi waɗancan mutanen dai na farkon magabatan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya bamu mu a shawara zai ce wa sabiquna sabiqun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was-sabiquna as ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الله مدوكاكين سركيتي haka ma da matsirantan matsiranta waɗanda ko a musulunci sun tsere ma kowa waɗanda duk yadda ka yi hasada ba za ka cire abubakar a siddiqul akabar cikinsu ba ba za ka cire umar alfaruk a ciki ba ko ba za ka cire usman bin affan a ciki ba zunnurain ba za ka cire ali bin abi talib ibnu abi turab abu sibtain ba za ka cire shi a ciki ba ko ba za ka cire su abu ubaida bin jarra aminu hazihil umma wanda annabi ya ce li kulli ummatin aminun wa aminu hazihil umma abu ubaida bin jarra ba za ka cire shi ciki ba ba za ka cire ɗalhatu bin ubaidillah ba shahidin ahalul janna yamshi ala batsanil ard ba za ka cire shi a ciki ba ba za ka cire zubairu bin al-awwam ibn safiya a ciki ba hawari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'annan ba za ka cire sa'ad ibn abi wa ciki ba ba za ka cire zubairu bin al'awam ba ba za ka cire sauran sahabai ga sunan da yawa duka ga sunan ba za ka cire su cike ba a sabiquna sabiqun ko kana iya cire fadima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin su ko kana iya cire alhassan bin ali ko alhussaini bin ali to duka waɗannan Allah ya ce wa kuna sabiquna kuna da matseranta matseranta waɗanda sun riga kowa ya musulunci kuma duk wani aiki na alkhairi ya taso su ne kan gaba ula'ikal muqarrabuna Allah ya ce waɗancanan ka su ne waɗanda ake kusantarwa ana kusantar da su zuwa ga al'arshin Allah ana kusantar da su zuwa ga al'arshin Allah fi jannatin na'im a cikin aljannoni na ni'ima Allah ce sallatun min al-awwalina jama'a ce mai yawa daga cikin na farko cikin na farko jama'a ce mai yawa cikin sahaba annabi jama'a ce mai yawa cikin jama'a irin su imamu malik zamunan su jama'a ce mai yawa sullatun min al-awwalina ai jama'atun kasiratun min al-awwalina jama'a ce mai yawa daga cikin na farko wa qalilun min al-akhirin amma yan kalilan ne cikin na ƙarshe doka cikinmu mu masu samun irin wannan daraja yan kalilan ne bi Ƙur'ani. qur'ani to amma kuma waɗannan su Allah sai fa kai musu addu'a idan ka zo wajen tahiya, wa salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu wasalamu alaina wa'ala ibadullahi ibadillahi salihin su Wanene ibadullahi salihin don haka sallar ka kullum ƙaryatar da aikinka take yi aƙidar da iblis ya sama cikin zuciya kullum ƙaryatar da sallar ka take yi sannan allah maɗaukakin sarki da ya tashi bayanin mutanen kirki ya yi bayanin al'adarsu mu al'umman ƙarshe in dai mun zamna kirki ba zagi da aibanta na farko ya kamata mu yi ba Allah maɗaukakin sarki faɗi ya yi ya ce wallazina ja'u min ba'dihim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله ما دوك كان سركي والذين جاءوا من بعدهم kuma waɗannan da suka zo bayan su bayan wucewar waɗancan na farko ya na abin da suke faɗi rabbana gafir lana ya ubangiji ka gafarta mana namu kurakuranmu mutum ya fara da nashi kuskuren ko zunubi nawa ka aikata dukiyar marayi nawa ka ci dukiyar mara lafiya nawa ka ci dukiyar haram nawa ka ci ƙarya nawa ka yi ayyuka na barna daban-daban nawa ka aikata nawa ka sababar da an ka aikata ka wa kanka hisabi ko sannan ka neman mu kanka gafara wali ikhwani nan lazina kuna bil iman kuma ya Allah ka yi gafara ga yan uwanmu waɗanda suka gabace mu da imani in ma sun yi kuskure Allah ka gafarta musu ba wai ka kama la'antar su kana kacacata su kana zagin su kana farin ciki kana faɗin ayyuban su ba a'a za ka roƙa musu Allah ya gafarta musu ne rabbana gafir lana wali li ikhwani nan lazina kuna bil iman sannan addu'a suke rabbana la alfi fi qulubina gillan ya ubangiji ya ubangijinmu kada ka sanya kunci da baƙin ciki da ƙiyayya cikin zukatanmu lallazi na amalu ga duk wanda ya imani wanda muminan farko su ne min babi aula don su ne allazi na amalu na farko ko gabana a kai ga mumini na yau to duka sai kai musu addu'a kuma ya zamanta baka jin kunci game da su ya zanka ji kana son su kana kuma ƙaunar su to amma kashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗi a cikin wani hadisi kuma hadisin ya taka haddi na tawaturi ya ce al'umma ce za ta karkasu nan gaba zuwa kashi daban-daban hadisi ne wanda ya zo daga sahabbai daban-daban mun same shi a ƙallan ƙalla ta hanyar sahabi takwas wanda akwai sauran sahabai da suka ruwaito kuma wani sahabi yana da hanya fiye da ɗaya fiye da biyu fiye da uku don haka haddin hadisin ya cimma haddi na tawaturi ya zo daga sahabi annabi sallallahu alaihi wasallama aufu bin malik ya zo daga muawiya ibn abi sufiyana ya zo daga abdullahi bin amr bin al ya zo daga sa'ad ibn abi waqas ya zo daga amr ibn auf al-muzani ya zo daga abu umama al-bahili ya zo daga anas bin malik sa'annan ya zo daga abu huraira kai muna ma da wata ruwaya ta sa'ad ibn eh, abu sa'id al-khudri shine sa'ad ibn malik ko abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa sun kasu zuwa kashi 71 nasara sun kasu zuwa kashi nawa sun kasu zuwa kashi 72 ya ce sataftare ummati ita ko al'ummata za ta kasu ila salasi wa sab'ina firakon zuwa ga kashi ɗaiɗaiɗai har kashi saba'in da uku ya ce al'ummata za ta kasu zuwa ga wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta kasu har zuwa kashi 73 wata ruwaya ta ce kulluhun nari illa wahida dukkanin kashin nan 73 wuta sun kai in ba ɗaya ba kenan kashi 72 'yan wuta ne kashi ɗaya ne 'yan aljanna ko kuma dukkaninsu ce dan ya aza su bisa ga wata bidi'a ta akida nan ne iblis ya yi wasa da hankulansu kada ka damu da malaman da suka rauna na wannan ziyarar ta kulluhun finnari illa wahida kamar amirul yamani a san'ani wata imamu san'ani mai subulus salam an fahimta da imamu shaukani wanda duka 'yan ƙasa ɗaya ne mutanen ƙasar yemen ne wanda asalinsa sun taɓa shi'a daga baya allah maɗaukakin sarki yasa suka ɗauki tsari na ishtihadi cewa ko ɗan shi'a kake kada ka zamo kana takalidi a cikin shi'a ka ba kan ka horiya ta bincike wajen bincike da ishtihadi nan suka baro shi'a baya suka fita daga cikinta sa'an nan suka dawo cikin akida salimiya sa'an ibn hasbin a zahiri al'andalusi shi ma ya raunanar da wannan ziyadar amma raunanar su wasu bata amfanar da komai ba ziyada ce sahihiya ka duba littafin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 204 za ka tabbatar da wannan an fahimta don haka ziyada ce sahihiya dukkanin ƙungiyoyin nan wuta suka yi duk ka bari iblis ya ɗauke ka daga hanya ta gari ya ɗora ka zuwa ga mummuna to ka halaka wata ruwaya ta zo da ziyada an tambayi manzon Allah shin wacce ce wannan firka a annajiya wannan ɗayan nan da za ta shiga aljanna ya ce ma ana alaihi wa ashabi ko abinda nake kan shi ni da sahabbaina wanda min jihatin riwaya wannan riwaya ce da'ifiya duk inda ta zo bata inganta ba wannan ziyada ta ma ana alaihi wa ashabi don haka min jihatin riwaya bata inganta ba amma min jihatil ma'ana in ka dibi ma'anar ta wazana ta da sauran hadisai da ayoyin qur'ani kuma sai ka tarar da cewa ta inganta sai ka tarar da cewa maganar mai kyau ce da haka malamai suna amfani da ita ne ba a matsayin hadisi ba a matsayin fassara mai kyau wata ziyara kuma da ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne waɗanda suke kan sunna a halin sunna wal jama'a akwai dai ziyadodi daban-daban na wannan ruwayar to a takaicen takaitawa kada ka bari iblis ya yi wasa da hankalinka ya ɗora ka akan wata bidi'a ka rika zagin magabata ka rika aibanta magabata ka ɗauke wani abu wanda bayyuwa ka lizimta ma kanka akwai waɗanda ke ganin ba a tashin kiyama akwai waɗanda ke ganin babu azabar kabari akwai waɗanda suke ganin babu siradi mainin kiyama akwai waɗanda suke ganin menene ga batanan nau'i daban-daban waɗanda iblis ya kawo to kada ka yadda ka zamo ciki a zamo cikin waɗannan da ke bisa tafarkin nan da annabi ya rayu ya mutu a kai sahabbai suka gada daga annabi suka rayu suka mutu a kai zamo mai biya ga irin wannan tafarkin an fahimta da yake tun ɗazu ana ta gwada mini lokaci insha Allahu ta'ala a nan za mu dakata suke zuwa gobe za mu ɗora daga inda muka kwana yau ina fatar abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu ladashi abinda muka faɗa bisa ga kuskure kuma allah ya gafarta muna na allah ya ganar da mu cewa kuskure ne ya dawo da mu kan daidai ya ba mu ikon yin aiki da daidai ya allah ka karbi ibadodinmu ya allah ka karbi ibadodinmu ya allah ka karbi ibadodinmu ya allah ka karbi addu'o'inmu ka biya muna bukatocinmu ya allah masu neman kasuwanci allah ka ba su allah ka ba su allah ka ba su masu neman aure Allah ka ba su masu neman aure Allah ka ba su masu neman kowace irin bukata ce ya Allah maɗaukakin sarki inda bukatan nan ta alkhairi ce Allah ka biya musu in ba ta alkhairi ba ce ya Allah ka sawwala musu ya Allah ka hurhura musu ka ba su ta alkhairi kuma ka biya musu ita ya Allah ka tsare mu daga sharrin masu biya addinin mu da shari ya Allah ka tsare mu daga sharrin masu biya addinin mu da shari waɗanda suke kisan mu dare da rana musamman a gabacin sakkwato da sauran jihohin arewa da sauran wurare a duniya ya allah ka isa muna ya allah ka isa muna ya allah ka yi muna maganinsu ya allah ka yi muna maganinsu ya allah ka yi muna maganinsu ya allah ka tsare mu da tsarinka ya allah ka tsare mu da tsarinka mara lafiya allah ka ba su lafiya masu lafiya allah ka kara musu waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi wajen harkokin tafsirai ya Allah ka saka musu da alkhairi akwai waɗanda sun kawo ƙur'anai guda goma sha biyar yau wasu sun kawo kuma ƙur'anai guda shida da wani tafsiri ya Allah ka biya musu buƙatocinsu Allah ka biya musu buƙatocinsu Allah ka karɓa musu Allah ka karɓa musu Allah ka karɓa musu Allah ka gafarta mana kurakuranmu ya Allah ka gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da suka riga mu gidan gaskiya in mutuwa ta zo muna Allah ka sa mu aljanna mu da su ga baki daya